ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى اللهم إنا نسألك الهدى والتقى العفاف والغنى سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم السلام عليكم يا أنواع مسلمين يو أصبر منا دا أزمي أكو wato ya zama uku kenan ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1439 wadda ya daidai da 19 ga watan biyar meladiya shekara ta 2018 eh, karatun da ya gabata je mun yi magana cewa akwai nassosi waɗanda aka yi tifaki a tsakanin musulmai gabaki ɗaya cewa su hujja ne kuma dalili ne Eh, cewa akwai alkur'ani akwai hadisi wato sunna kenan akwai ijma'i akwai kiyasi amma bayan wannan cewa duk wasu hujjoji an yi saɓani a kansu wasu sun yarda da su wasu ba su yarda da su ba misali kamar kaulin sahabi in sahabi ya faɗi magana shin ya zama nasi ya zama dalili a shari'a ko kaka wasu suka ce nasi ne suka ce ba nasi ba ne suka ce a'a sai dai kawai idan kula kulafa ɗaya ne daga cikin kula kulafawar rashidin din guda hudu ko abubakar ko umar ko usman ko aliyu to ɗayan sun ya faɗi magana ya zama nassi wasu ka ce a'a su ma ba zai zama nassi ba sai in ya zama ijma'i ne tukunna sun haɗu ga baki ɗaya ah, bayan kaudin sahabi da aka yi saɓani akwai al-istishab istishab shi ma an yi saɓani a kansa wasu sun yadda cewa hujja ne wasu ba su yadda ba bi kenan sai na uku al-istihsan istinsan waɗansu sun yadda hujja ne wasu yadda ba hujja ba na hudu shine shar'u man qablana shari'an annaban da ya gabata gare mu shin hujja ne akan mu ko ba hujja ba shi ma an yi sabani a kai wasu ce hujja ne sun ce ba su hujja ba sai na biyar al'urfu shine wata al'ada da ta gudana ta zama kaman addini a tsakanin musulmi shin wannan zai zama hujja a yi ko ba hujja ba ne sai na shida masalihul mursala wadda a kansa ne jiya muka yi magana cewa ta kasu kashi biyu akwai eh, masalihu al-mu'tabara shar'an wadda su ne muka kawo ad-darurat al-khamsa jiya muka kawo akwai maganan kiyaye addini akwai kiyaye hankali akwai kiyaye nasba akwai kiyaye dukiya da kuma kiyaye mai kenan eh rai waɗannan su ma aka ce an daidaita a kansu to muna daidai wannan lokaci sai muka ga lokaci ya kore mana sai muka dakata saboda da mu dan yi wani abu da cikin tafsirin mu fa ina ganin yau babu laifi mu tashi a inda muka muka tsaya jiya to ga ababen da ake da maganganu a kansu su ne yanzu wadda eh, dan dan ambace su cewan bayan waɗanda masalihul mursala ɗin nan mun yi magana cewan akwai eh, ta'arifatu da farko mai masalihul mursala tukunna me almaslaha almursala da farko mun sani cewa imamu malik Allah ji kanshi Allah ji kanshi Allah ji kansa Allah ramshe shi ya yarda da masalihul mursala tana daga cikin abubuwa guda bakwai da ya gina masabansa a kayi abu abu hanifa ya yarda ahmad bin hanbal ya yarda amma shafi'i da zahiriya da shi'a ba su yarda da masalu al-mursala ba ba su yadda da wannan ba to me al-maslaha al-mursala masalihu dai jam'u mursala menene maslaha maslaha shine mufrad wato singular plural ɗinsa masalihu nema salihun mursala to mu fara ita kanta literary wato lugatan linguistically hmm. in aka ce masla